takwas ga watan zulhijja hijira na da dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da daya <clears throat> muna karatun littafin aswari mulbattar fi tasaddi li sahratil ashrar littafi daya tamkar da dubu daga cikin jeren giyar littattafan da ainihin aka rubuta domin su tunkari bokaye da yan ainihin wato tsafe-tsafe da masu yankan kai da masu gidajen juju da tsafe-tsafe da tsibbi da bokanci da bori duk baki ɗaya wannan littafi ya tarkata su ya bangaje su kamar yadda ka san katafila ko gireda tana tura gini sa'an nan malamin ya zo ya kawo irin nau'ukan asirce-asircen da suke a tsafa mutum a sa ya so wata a tsafa mutum ya sa a sa ya wata ko a tsafe mutum ainihin wato ya haukace ko mutum ya samu taɓuwa a cikin kwakwalwar shi ko cikin hankalin shi har malam ya zo irin nau'in asirin da za a yi wa mutum ko a haɗa shi da aljani domin ya daina ji ko ya daina gani ko ya daina ainihin wato magana ko kuma ya samu kanshi a halin wata gaba daga cikin gaɓoɓin shi ta shanye ko ta daina aiki malam ya kira wannan da ainihin harshen da su malaman rukuya suke kiran shi wato sihirul marabi bayan da ya gama kawo mana shi sai kuma ya kawo mana magunguna yadda za a bi matakan da za a yi maganin shi da izinin Allah sannan malam ya zo ya fara buga mana misalai dangane da shi kan shi irin matsalar da ya fuskanta da irin game da irin wannan matsala kuma ya maganinta da izinin Allah ya kawo misalin farko fatatun la ta takallamu munzu shaharin ya ba mu labarin wata yarinya da bakinta ya dip ta daina magana ainihin wato tsawon wata guda malam ya ce ya ainihin yi mata karatu ya mata addu'a Allah cikin rahmar shi yasa ta samu sauki ya kawo jinniyun yumsiku rijilan ra'a ga wani aljani ya rike wata mata kafa wata mace ta zo ta ce malam kafa tana ciwo kaza kaza kaza malam ya ce ruwa kumburi ne ta ce to ita dai gashi dai malam mata karatun alqur'ani nan take matan nan ta faɗi ta sume warwas aljani ya magana a bakin ta yace shine rike mata kafa malam ya umarce shi ya ji tsoron Allah ya fita kuma ya fita din alhamdulillah malam ya kawo mana وجهه التفى بسبب الجن ga wani fuskar shi ta karkace saboda aljani wato bakin shi ya sha gide gefe guda saboda ainihin aljani to nan ne muna ciki sai ainihin lokaci ya kure mana a takaice malam yace ja'ani hadha ar-rajulu wa wajhuhu multaffun ila al-jihati al-yumna wannan mutum ya zo wuri na fuskar shi ta gide ta bangaren dama illam akun wahiman in dai ba na manta ba wato ko dai bangaren dama ko bangaren hagu to ya me yasa malam ya ce ɓangaren dama sannan sai ya ce in dai ba na manta ba wannan shi yake kira zato a cikin usulul fiqh zato shine abubuwa guda biyu waɗanda kake ganin yiwuwarsu amma ɗaya daga ciki ka fi karkata a kan shi to a larabce ko a usulance in ka tashi magana sai ka ce ina zaton kaza misali ina zaton wannan da ya wuce a kan motar nan wane ne ta yiwu kuma wane ne to a ƙa'ida tun da yi amfani da kalmar zato sai a ce to ka fi karkata a kan na farkon kenan shi ne ganin yiwuwar ko dai wanne ko ƙane amma ka fi karkata a kan wan don haka sai ka kawo da zato ka kawo sunan wan da farko shakka kuwa ita ce ganin yiwuwar abubuwa guda biyu baka karkata ga ko ɗaya daga cikinsu ba ko dai wane ko wane sai a ce ah, wanne ka fi karkata sai ka ce kai ni dai ko wane ko wane sai a ce to kana shakka kenan amma wanne ka fi karkata eh na fi karkata ga wane amma ina tsammanin wane ne dai amma na fi karkata ga wancan sai a ce to zato kenan wannan shine yaren malaman usulul fiqh jama'a mun gane waɗannan maganganun ba za ka gane me suke miki ba sai in ka shiga kana shiga rintsin malamai ga wasu hadisai guda biyu tafi ko bulogul maram ka karanta suna nan ingantattun hadisai ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka samu kanka a halin rikici game da raka'a nawa kake a ciki sallan nan shin yanzu raka'a ta uku ce don haka bari ka taso zuwa ta hudu ko kuwa wannan ce raka'a ta hudu bari in ka taso ka zauna kai tahiya kun san kana iya shiga irin wannan halin a ce kana cikin ji da ta ƙarshe to sai ka fara tunanin to wai yanzu in ka ɗago jilisatul istiraha za ka yi daga nan ka wuce raka'a ta hudu ko ku in ka ɗago dafa'an zama za ka yi kai tafiya sai ka ji ka fi karkata a kan cewa wannan raka'a ita ce ta uku amma kuma kana tunanin ta yi wuta zan ta hudu to ka fi karkata a kan haka sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce faliyabni ala mastaiqana sai mutum ya gini akan abin da ya fi sakankancewa ka fi karkata a uku amma kana iya tunanin kana tunanin cewa hudu ne amma dai ka fi karkata ga uku to zato kenan sai kai gini akan abin da ka fi zato to amma sai ka ɗago ko kuma kana cikin sujuda kana tunanin to in na ɗago uku ce ni jilsatul isra daga nan wuce ta hudu ko ko ta hudu ce zaman hiya zan yi har ka gama sujudan nan taka kana ta kokonto ka kasa karkata ga ko ɗaya daga ciki a nan ne sai annabi ya ce falyabni alal aqal sai mutum ne gini ga mafi ƙaranci. kana tsammanin uku kana tsammanin hudu amma ba ka da tabbas baka kuma karkata ko ɗaya ba sai annabi ya ce to sai kai gini kan mafi karanci wato uku kenan to wannan shakka kenan wancan kuma zato jama'a mun gane wannan da kyau to wannan kun ga munasaba ce kawai ta kama an ba haka ba abinda malam yake cewa wannan mutum ya zo min da fuskar shi ta karkace ta bangaren dama sai ce in dai ba kuskure na yi ba to me yasa tun farko ya ce ta bangaren dama wato ya fi karkata fuskar ta shagi ta bangaren dama ne amma yana tunanin kuma me yiwa kuma ta zama ta hagu ne to amma ya fi karkata ga dama don haka ya kawo ta to sai ake zato kenan malam yake wannan a yaren malaman usul in ka tafi ana hausa duniya ko ana larabcin duniya wannan kowace kalmar sai kai amfani da ita a madadin ɗaya amma in ana usulance to malaman usul babu wanda ya kai su bin diddikin kalma shi yasa duk da bature ya gama sharrin shi kakaf sai ya ga babu makawa dole sai ya je ya aro usulul fiqhi ya sanya wa ɗalibai masu masu koyan aikin lauya shine jurisprudence ma'ana ilimin usulul fiqh amma duk ɗibo wadda bature ya kawo cikin aikin lauya bature bai ɗibo ko da ilimin da ke cikin littafin warakat na usulul fiqh ya saka a cikin aikin lauya ba duk wani lauya da zaka ga ya matse wuyan shi da ainihin na kitai duk usulul fiqh shi da yake alfahari da shi bai kai ilimin usulul fiqh da ke cikin warakat ba wanda warakat kuwa a wurin malaman usulul fiqh ma'ana kamar professor ne dan boko da irin silat din nan allo ne abcd a jiki zuwa 100 kaga huma baunin ba'idin tsakanin su akwai tazara mai girma to amma sai ka ji ya shaƙe wuya a ce ai gwani ne in dai a wajen jurisprudence ne wa ne mutum ai ya ƙware a usulul fiqh duk usulul fiqh na shi gaba ɗaya sai ka samu bai kai warakat ba shi yasa karatu na musulunci wallahi da a ce za a samu al'umma su zan irin salaf su zama gwaraza game da raya ilmomi na musulunci da an tabbatar da cewa wallahi tallahi duk karatun da bature yake alfahari da shi cikin cokalin karatun muhammadiyya ne to amma matsalar da ta faru shine dan banza sai ya miƙe na gari sai ya zauna bature sai ya miƙe ya raya nashi shi kenan malaman musulunci kuma da nagari suka kare shi kenan sai wasu masu son banza sai suka bi suka haye sai dai a yi man naɗi ga ƙwanƙwame man carbi ga katuwar sanda ga babban malafa karatun fa fata lolo ne ba komai a ciki san ne kawai Allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa iltifatan wadihan karkacewar bakin mutumin nan ko karkacewar fuskar shi karkacewa ce a sarari da ka gan shi kaga baki ya koma gefe guda shi ne za ka ji ai dama za ka ji suna barazana bokaye ya ce na mai da bakinka karkashin kunnanka duk suna yi tsafi ne kawai za a turo maka aljanu ne zai sha gide ka gefe guda falan ma karatu alaihi ruqya yayin da na karanta wannan mutum ar-ruqya wato a waɗannan karatutuka ayoyi na alqur'ani na faqal jinni sai aljanu ya magana a bakin shi wa qala yace innahu azani ai ya cutar da ni ne fa aqna'atuhu ni kuma sai na gamsar da shi bi annahu lam yarahu cewa shi wannan mutum ai bai ganin shi aljanin don haka ya cutar da shi ne ba da sani ba wa anna zalika muharramun ala kuma yin irin wannan uquba haramun ne ga aljanu domin su aljanu suna ganin mu mu ko ba ma ganin su to shi yasa kamar yadda muka yi bayani jiya in ka tashi zaka watsar da wani ruwa ruwan wanke wanke ne ko zaka watsar da wata shara ko zaka yi wani abu sai ka fara da bismillahi Bismillahi din nan kana kama kana musu isti'izani ne kama kana ba su hamzari ne ko kana cewa ku kauce za ka yi wani abu a wurin to sai zama a wannan halin in sun yi adalci sai su janye jikinsu ya shanya masarar shi ya shanya dusar shi ya zo ya aje 'ya'yan shi baka sani ba kar ka zo ka taka mishi to sai kai bismillahi kana yin bismillahi din nan sai janye to in yayi adalci kenan in kuma mai neman fitina ne sai ya ce to ai wurin nashi ne ai wurin tun yana daji gidan shi yake don me ka zo kai mai gida a kan gida don haka shi yanzu bai yarda ba to shi kenan sai ya ta neman ka da sababi to in ya zan kana yawan karatun alkur'ani duk abin da za ka tinkara kana ambata sunan Allah sai ya zan ka samu katanguwa daga sharrin shi har abin ya gallabe shi sai ka ainihin samu kai nasara insha Allah za mu zo nan gaba za a faɗi ainihin wato tahsinul baiti min aljinni wash shayatin insha Allah yaya za ka tsare gidanka tun da mun ce ka kwashe goro da laya da kambu da ƙaho rago duk baki ɗaya an ce ba musulunci ba ne to wane mataki shari'ar musulunci ta kawo wanda za ka tsare gidanka ka kori shaidanu ka kori aljanu gidanka ya zauna lafiya duk wani maki in ya zo maka kulumboce kulumboce duk kulumbotan yana zubawa yana lalacewa in Allah ya so za a zo da wannan a gaba da izinin Allah amma abin da muke so yanzu ka gane shi ne. aljanu suna da ainihin wato dalilai da dama daga cikin dalilan da yasa suke cutar da ɗan adam ko don ya zama irin wannan yi da awakka cutar da shi to akwai masu tunan faɗa daga cikinsu sai zai zauna a dokin ƙofaka. ba yadda za ka yi dokin ƙofarka ne ko mutum ne zo wucewa ba ka taka shi balle aljani da ba ka gane shi to shi kenan da ka taka shi zai shige ka ya sha gidar da bakinka ya makantar da kai da sauransu sai da cewa ai ka cutar da shi ne ka ga wannan tsogalar faɗa ne akwai kuma aljanin da yana shiga cikin ɗan adam ne ya cutar da shi kaɗai don son wasa sai ya shiga jikinka kawai haka siddan in ya sha'awa sai maka ka da ƙasa sai kai ta birgima shi kuma sai koma gefe guda yana ta dariya kamar yadda kai ɗinnan ɗan adam kake sakawa biri da wando eh, biri ka sa mishi wando ka sa mishi hula kana wasa da shi ana zuba maka kuɗi shi ma kawai sha'awa zai yana buga ka da ƙasa yana kyalkyalewa da dariya da shi da sauran aljanu ana kaiwa na shege ka iya haka haka suke yadda ka ga muke haka suke ce kai wani shige ka iya kai ba ka dan jin tausayin shi ce bai shi ya dan tuya kai dubi bakin yadda ya sha bude duk ne duk fitar da kumfa sai shi ta maka dariya to kawai son wasa ne ko kuma wani kaɗai saboda zalunci kawai ya ga ya fi karfin ka kamar yadda ɗabi'ar yaro take in ya ga ya fi karfin wani sai ya samu bulala ya ta tsula mishi to kawai ya ga ya fi karfin ka sai shige ka ya ta azabtar da kai ko kuma irin wannan da'awar intikami ya yi da'awar kayi mai ne don haka zai rama jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma sha'awa ya yi sha'awar ka ya yi abota da kai kai kuma sai ka sai ga tun da haka ne bari ya shige ka ta baga ka da ƙasa jikin naka ya lalace daina kallon ka yana sha'awa balle sha'awa abota da kai ko kuma ta yi sha'awa ka kana saurayi ko kuma wata aljani wani aljani ya sha'awar wata duk in ka ƙi ba shi haɗin kai ko ka ƙi ba ta haɗin kai shine sai ta zo tana buga ka da ƙasa kana farfaɗiya kana kurjewa kyawun da take sha'awa tare da kai sai ya kaushi kenan sai ta watsi da kai ta gama lalata ka jama'a mun gane wannan da kyau ko ku karanta ainihin wato littafin ibn taymiya wanda ainihin muka taɓa kawowa nan wanda ke cikin majmu' al-fatawa al-kubra wato juz'i akan ainihin bayani dangane da rayuwa da kuma tarihin aljanu Allah ya shiryar da mu to shine yace nemo wannan aljanu wa'azi na ce haramun ne ga aljanu ya cutar da mutum domin shi aljanu yana ganin mutum mutum ko baya ganin shi wa amartuhu bil ma'ruf wa nahaytuhu anil munkar na umarce shi da kyakkyawan abu kuma na hana shi mugun abu fastajaba kuma ya amsa abin da na faɗa wa kharaja ya fita daga jikin wannan mara lafiya walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa qama ar-rajulu ba'da ma atadala famuhu mutumin ya miƙe bayan bakin shi ya gyaru ras walhamdulillah wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai jama'a kun ji wannan misali ma'ana yanzu in kaga irin wannan to kaga sihirin marar ne kun gane gama to daga nan nake so ka gane wani abu kaka ji an ce sihirin marad ka ɗauka lallai sai abin da ya haɗa da sihiri sihiri na boka a'a aljanin in ya shiga ya shanyewa na gaba zaka iya kiran kanshi zaka iya kiran shi sihirin marad wato terminology ne kalmar da malaman ke amfani da ita kenan ko ta hanyar sihiri ne aka haɗa ka ta shanye ko shi aljanin ne da kanshi ya shige ka ya shanye ka in aka zo sai a kira wannan cutar sihirin marad kaga yanzu kamar wannan aljanin da ya shagi da bakin wannan ai ba ta hanyar sihiri ba, ta hanyar masu ne wato ya shiga da kanshi ne ba saka shi akai ba amma duk karkashin sihirul marar bai di yadda za a yi ilajin di yadda za a yi maganin ɗaya ne jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai malam ya ce fatatun akhfaqa fi ilaji hal atibba'u yace fatatun ga kuma wata budurwa akhfaqa fi ilaji hal atibba'u likitoci al'amarin ya gagari likitoci game da maganinta ma'ana likitoci abin ya ba su wahala likitoci sun sha wahala wajen maganinta kuma bata warke ba ja'ani waliduha uban wannan budurwa ya zo wurina Wakala kala yace ibnati usibat bi faj'atin ta ce haka abke sai rashin lafiya ta same ta fa alaiha sai ta faɗi ta suma wa min bi shahrayn wa hiya ala nafsil hala tun tsawon wata biyu tana nan a wannan halin halin ba ta faɗi ta suma tun tsawon wata biyu har yanzu hankalinta bai dawo ainihin jikinta yadda take ba tun tsawon wata biyu sai ke cewa walakin na tasma'u sai dai kuma daga baya ta dawo tana iya ji lakin na halatar tafi'o an ta takallama amma duk da tana iya ji in ka gaya mata magana za ta ji amma ita ba za ta iya magana ba wala ta akula kuma ba za ta iya cin abinci ba wala tuharrika ba za ta iya motsi ba wala tuharrika ayya shay'in ba ta iya motsa komai min jasadi hana daga jikinta wa hiya al'ana munawwama fi mustashfa asir tana nan a yanzu nan a halin bacci a cikin mustashfa asir wani asibiti ne a nan madina a cikin garin madina to tana nan a wannan ainihin asibiti mustashfa asir mun gane wannan da kyau ko bi abha to kaga wannan asibitin na abha ne ba na madina ba wato suna da kamar munan da muke cewa general kun ga akwai general asibiti a nan zaria akwai a kaduna ko to haka kamar haka asibitin yake wato suna da hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasu kungiyoyi masu taimakawa addini sai su zo su makaranta sai su sa mata darul hadis a nan zaria sai su je kano su darul hadis sai su je jidda duk ko ina sai su yi ta yawo to wannan mustashfa asir din na ainihin garin abuha da ke cikin ƙasar saudi arabia kismin inayatin mutawassita a ainihin wato bangaren waɗanda ake kula da larurarsu wanda ta ban larura karama kuma ba ta zama babban larura da ta ainihin wato gama kaiwa matuƙa ba wa akbara ne ahadul atibba'i sai ɗaya daga cikin ainihin wato likitoci ya bani labari bi anna jami'al fuhufi salima cewa dukkan binciken da suka yi duk test test yake kira fuhus fahas to dukkan binciken da suka yi duk test da aka yi mata da menene da menene an bincika an ga lafiyar ta kalau kwamfuta ce inji ne komai na'urar bature ta ce lafiyar ta kalau amma kuma ku gashi ido da ido kuna ganin ba ta da lafiya wa hum la ya'rifuna ma za ha dan haka su likitoci da su san wace matsala ke damunta ba غير أنهم فتحوا لها فتحة من الحنجرة تتنفس minha sai dai سن sun هو wato متى mata wata kafa daga هكا سامتا mata kamar wani kamar wani ɗan na roba da wannan ainihin wato pipe ne wannan ɗan roba da ta fito ta hanyar haka ne take numfashi su kawai abin da suka iya mata kenan wa adkhalu min al'amfi littagazzi sannan kuma suka sanya mata ainihin wato wata robar har wayo ta hanci wadda daga nan ne ake zuba mata abinci minhu ta wannan hanya likai ta isha ayyaba halbakiya dan ta karasa sauran kwanakinta dan ana ganin kawai wannan mutuwa ya rage to amma an dan sa mata waɗannan yan robobi ne nan ta shaki iska ta baka nan kuma ta hanci ta samu ainihin abinci dan ta karasa sauran kwanakin da suka rage ala hadha sariri akan wannan gado wa ala tilkal hala kuma akan wannan hali ana jiran ne kawai ta mutu malam yace wa min adati ni ko yana daga al'ada ta wa bali annani la azhabu ila ahadin li u'alijahu mahma kana bana zuwa wurin kowa don in mishi magani kowa ne ne shi to yanzu sai a ce ya cika girman kan tsiya ba girman kai bane halin juyin juya hali ne ya kawo hakan ba haka ba mun ji sahabi ya je ba ba mun ji sahabbai sun je ba to amma ai zuwan dama ba cewa aka yi farilla ne ko sunna ne a'a abu ne yadda kaga hali ya hukunta a zamanin da ka je musu ba ba su ɗauka ka je kwaɗayi wurinsu ba amma a yanzu kaje gidansu don kai musu rukuya abin da ba a ɗauka kawai ga wani wulaƙantacce wani malami ne ya zo kaza kaza ga shi nan kaza kaza ba kima abin to ganin irin wannan halin sai ya zan wahidu bali baya zuwa gidan kowa don ya mishi mu'alaja to yanzu da kai ma za ka shiga irin wannan halin a can baya mun faɗo haka muka sake faɗin haka kwanakin baya cewa da a ce za ka samu kanka a halin in ka je ka yi wa wani treatment ka je ka yi wa rukuya a gidan shi abin zai zama ba daraja ba kima to sai ka ce a kawo shi don kai ma ka nuna malanta gwamnati ce Zama mun gane wannan da kyau a'a sai aka fahimci ya fahimci addini ya san mutuncin malanta don an je gidan shi ba zai ɗauka an je neman wani abu ne zai ƙara minna ma an zo a taimaka mishi ne to shi kenan sai ka je gidan shi to amma irin yadda rayuwa ta juye kamar fa ka ce za ka ga a irin ƙasashen mu nan sai ma ka ce an fi ganin gani an fi ganin girman darajar malami fiye da a cikin larabawa ma a larabawa in yara sai ganka da dogon riga imam kawai za a ce maka sunanka imam kawai imam kawai ya imam dan inda kanka ya waye kai ba liman bane da ka sa shed kai zanzau amma haka ajabin guje janje mu ba kada dogon riga kawai imam za a ce maka dan hango ka ana wasa sai a ce ga imam nan zai wuce ba wai fa sai kai liman bane a'a tunda dai ka sa wannan kawai kai liman ne Allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa mahma kana laula annahum atawni bi risalatin shafawiyya min ahadi Du'atil, fudalai wal asdiqa'i a aizzai ya ce kowane ne bai da lafiya komai daraja shi bana zuwa in yi mishi rukuya a gida ba dan suka zo min da saƙo baki da baki daga ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi masu daraja kuma abokai manya-manya ɗaya daga cikin manyan malamai kuma ɗaya daga cikin manyan abokin shi sai ya aiko da saƙo baki da baki wahuwa huwa shehu sa'idu ibn musfir al-qahtani hafizahullahu wani babban malamin sa'idu dan musfir al-qahtani ba mai littafin hisnul muslim ba a'a mai littafin ismin muslim Sa'idu ibn wahab ko ibn sa'ad ibn wahab al-qahtani sunan ne da misbar ya daya amma wannan Sa'idu ibn musfir al-qahtani wani malami ne ba sa'udi hafizahullahu Allah ya ƙara tsare shi fa qultu sai na ce to tunda wannan malami ne ya aiko la budda min az-zahabi ilaiha babu makawa sai in je ma'ana yanzu kaga ya girmama malami kenan ko tunda malami ne ya aiko shi wancan malamin ya isa ya san cewa waɗannan mutanen ba za su wulaƙanta wannan malami da zai taimaka ba don haka ala gafata mala da Allah ni ne na aiko a zo a taimaki suwa ne to saƙo ne na baki da baki yanzu in ya zo ya girmama malamin kenan in bai zo ba to ya nuna malamin bai da wani girma a wurin shi don haka shi wannan wahidu bali sai ce to ba makawa sai na tafi فأحضروا لي تصريحا من المستشفى للسماح لي بالدخول في غير وقت الزيارة ومعالجة المذكورة yace su kuma dangin sai suka zo min da takarda karara ta cewa an ba da izini daga asibiti akan cewa in shiga a lokacin da ba lokacin zuwa gaida mara lafiya ba ne kuma ɗauke da takardar yana rubuce cewa an yarje min in je in yi wa wannan mata ko wannan yarinya da aka abbata izini in yi mata magani kun gane abin da yake nufi bayan da suka je wurin malamin malam ya tura su wurin wahidu bali sai kuma suka samo izini daga asibiti don in ka je asibiti sai su nemi wulakanta ka mun gane wannan da kyau ko domin wani kallon ahu za ka ga su ne maka wa kai dan zamani ne baka san ahu ba wa kallon bi kwandala za su rinka maka ma'ana sai an hada irin ka biyu za a siya kwandala daya wa za su rinka maka kallon haka kaga ba daraja kenan a ce sai an hada irin ka guda biyu sannan a biya kwandala daya kaga ka da daraja to me yawa su rinka maka wannan kallon sai ya ce sai su dangin suka zo da takarda ɗauke da izinin in shiga asibitin ko da ba lokacin gai da mara lafiya ba na ɗaya kenan a jikin takardar kuma an yadda in na shiga ɗin in yi wa ita wannan yarinya magani don in ba haka ba likitoci sai ga ka tsaya a kanta musamman da sunan musulunci wallahi sai sun ci zarafin ka fiye da yadda kake tunani amma da sunan kiristanci ne zai ce ba komai ana addu'a ne wannan shine abin da yake faruwa yanzu ba ku ji abin da ya faru makon da ya gabata a Gombe ba yan uwa musulmi abin da ya faru kowa ya fito ya yi zanga-zanga ya bayyana manufar shi masu yan eh, eh, eh, halliru ba halliru ne wane ne gwamna arshadu gwamnan gombe abu hashidu masu yan hashidu ta zarce masu yan hashidu ta zarce suka fito suka yi zanga-zanga aka karɓi zanga-zanga aka tofa musu albarka masu yan zaben local government su ma suka fito suka yi zanga-zanga su ma aka karba aka tufa musu albarka sai su kuma yan uwa ainihin wato bayan Allah yan uwan musulafiya su malam Isa sai suka fito su ma wajen su dubu bakwai wajen su dubu takwas haka suka ce to su ma su fito tun da dai zanga-zangan nan ta lumana ce da bayyana manufa su ma bari su fito su bayyana manufarsu su ma suna nan shari'a su suke so ba local government ba ba ta zarce ba su in shari'a ta zo to komai ma ta zarce abin da suka bayyana kenan amma ana zuwa su sai aka turo su da mobile nan da nan aka turo mobile police suka fara danna musu ainihin tear gas a nan ne sai da aka kashe wajen mutum arba'in amma abin takaici arba'in din nan da aka kashe kusan duk yan kallo ne ba aka kashe ko ɗaya daga cikin waɗanda suka fito zanga-zangar ba ko jama'a mun gane wannan da kyau to abin da baka ce shine kafin nan wata biyu da suka wuce arnan garin muri. Binnir ɗin nan tana ƙarƙashin jihar Gombe ne in ka fita daga Gombe ka kama hanya za ka yi can wajen ainihin Yola. Arnan garin Binnir kafin nan da wata biyu sai da suka fito su ma suka yi no shari'a no shari'a har yau in ka je garin liri sai ka ga an rubuta no shari'a no shari'a gidan musulmi da gidan arna. Sannan ran suka zo sai da suka yi mako guda suna zanga-zangar. Tulu-tulu na giya suke fitowa da shi. Ko dai ka ce no shari'a in ka zo wuciya ko kuma a baka giya ka sha in wasu in kai makil ka ce nawa shari'an ba shiri jama'a mun gane wannan waɗannan kun ga duk ba a turo musu mobal sun yi musu komai ba kwana bakwai suka yi su ne haka a cikin garin billiri wanda garin billiri kowa san galibi arnaku ne mix da musulmin su kaɗan da kuma da yawa daga cikin tangalo da waja to amma menene ya faru nan musulmi da suka zo zafi a cikin garin gombe bayan ga 'yan tazarce sun yi 'yan masu neman ƙarin ƙaramar hukuma sun yi duk ba a yi musu ba amma sai 'yan shari'a tsantsa su ne aka yi musu to haka abin yake a yanzu za ka je asibitoci ka ga kiristoci suna wa'azi da zaran kai musulmi ka zo ka ce kai ma ba ka yi wa'azi sai a ce ba a son tashin hankali ba a son tada zaune tsaye ba mu son fundamentalism ba ma son kaza kaza haka abin da kawai ake mana kenan kuma abin ta takaici shine namu ne ke ba da mu in ba haka ba duk inda kaga wani oga arne a ƙarƙashin shi in akwai ainihin musulmi taka tsantsan yake taɓa su to amma sai a cinna ku da wani ɗan uwanku musulmi sai shi ya nemi ya faɗa da ku muna barewa college aka tada matsala akan aka hana mu sallah a zahar wanda ya tayar zai hana musalla sallah zahar din nan arme ne principal ne katiri ne da ya ji abu zai zama tashin hankali ya ce a shi ba ruwan shi sai aka jona mu da vice principal mataimakin ainihin shugaban makaranta shi musulmi ne shi ne ya rinka yaƙi da mu dole haka kulle masallacin muka daina sallah zahar din a lokacin sai dai mu ainihin gangaro mu taho kat wadda take ita ce Kaduna State Polytechnic ta yanzu haka suke sai a haɗa ku da wani musulmi naku don a ƙara gwara kanku ku je can ku yi ta faɗa su kuma su zaman su lafiya Yama mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu yanzu irin abubuwan da suke yan Jehova Witness ko yan wane ne a zo a kwankwasa kofar ka a ce an zo maka wa'azi da musulmi za su ɗauki wannan ɗabi'ar da mako guda sai ka ji munafukan shugabannin ƙananan hukumomi ne munafukan gwamnoni ne munafukan shugabanni ne munafukan sarakuna ne su fito su ce mu ba ma son tashin hankali amma tsawon shekara fiye da goma sha arna suna yawo suna ainihin cewa sun zo za su yi muku bishara sun zo za su yi muku kaza sun zo za su yi muku wa'azi kana zaune kofar shagon ka sai arni ya zo da zanzaren shi da arni ya tsirara sai su zo su wai sun zo za su yi maka wa'azi kai da za ka ɗauki dogon riga ka kai ma ka zo ka ce ka zo kai wa arni wa'azi a nan za a zo a kira ku a ce to ba mu san tashin hankali ba mu san tashin hankali kuma musulmi za a sa yi muku magana Allah ya kiyaye. duk kuma abin da ya ja ta barbarewa harkar nan shine masu kula da addini ne da suka yi watsi da harkar suna nuna ba abin da ya shafe su da harkar mulki ba abin da ya shafe su da harkar siyasa an bawa 'yan iska da 'yan daba da 'yan tauri da 'yan kulab su ne suke siyasa tsakanin su da kawalai da karuwai amma ba ka ganin ustazai suna shiga cikin harkar siyasa mai yasa wai su tsarki ya gama kai musu tsarki su ne baitul maqdisi mun fahimci wannan da kyau to matukar ba ku shiga cikin harkar ba haka za a zo ta gefe a ta ci muku zarafi shi yasa an aka zo aka ce ai ga juyi na gaba ya zo za a yi siyasa ustazuwa ne shiga ustazu ne shiga ku je ku ganyame jam'iyyar domin za ku shiga ne a matsayin ku na 'yan ƙasa ku je ku shiga a matsayin ku na 'yan ƙasa abin da ya kamata kenan in baka iya rayuwa ba wato zaka fuskanci matukar matsala a halin ita rayuwar da kake ciki duk sanda ka eh, fahimci kana rayuwa da 'yan gurguzu 'yan communist to sai ka iya tsarin addini ba haka ba za a kai ka a baro ka yanzu misali in kuka tashi kafa siyasa ba cewa za ku jam'iyyar musulunci ba daga nan ne za ku nakasa kanku ba ku ganin wannan katon arnan jam'iyya ta kiristoci ya ce ya shiga zuwa ya dubi suwa ke da mulki a hannunsu yan arewa musulmi sai kwantar da kanshi a wurinsu ba gashi ya samu mulkin yanzu yana daga addinin shi ba da a ce yan uwanmu musulmi da ke ƙasa Algeria da suka tashi jam'iyyun da aka kafa su suka tashi suka shiga suna samun mulki a hannunsu sai su fito su ce shari'a me rage kuma ba abin da gwamnan zamfare kenan ba kai likimo sai an zaɓe ka tukuna sai ka ce to shari'a a ce iye ka ce to to ya za a yi ko za a janye ƙuri'an ne ba za ta janyu ba mun fahimci wannan da kyau to haka ake yin hikima wannan shine system shine tsarin da annabi ya bi sanda ya zo madina a lokacin sun fi karfin shi in ya daga kai za su buge shi ba a sake jin labari don haka duk wulakanci duk sharaɗin da suka yi sai ce ya amince yana nan da ya karfi da yin kura sai kifar da su sai gashi ya kama arnan maka saba'in ya kashe saba'in yace me kuke tsammanin zan muku suka ce ai kai muhammadu dan halal ai kai dan kirki ne irin albarka to me za ka yi mana mu iyayenka kuma ga kashe mai baka ci riba ba yace ku tafi an fake ku jama'a mun gane wannan da ke ko Abinda muke cewa shine yanzu misali in aka zo aka ce a kafa jam'iyyu kar ku ce za ku kafa wata jam'iyya da sunan musulunci ba kuna kyaman musulunci bane amma da kun kafa haka shi kenan to kun zama wake daya a cikin gari kowa ya san ai taron dangi tsakanin musulmi da kafirai a ga an make ku yanzu kuna jin gwamnan zamfara a ce a gaban akwatin zaben shi ya ce shari'a anya kuna jin zai haye ba musulmin ne za su kutu kutu suka to amma haka ake yin hikima sai ku je pdp ce app ce aaa ce wane ne wane ne duka sai ku je sai ku shige sai ku yi likif to wane ne kaza wane ne kaza wane ne kaza to shikenan sai ta samu a hannu sai a ce to shari'a sabon gari local government duk wani fasiki da zindiki sai dai ya tashi ko kuma yanzu mu ne da abin jama'a mun gane to amma kun ba abin tsakanin kawalai da 'yan daudu da 'yan iska da 'yan kulab su ne suke komai ko kun ce kuna kyama shaddar gidanka in ta cika idan babu dan kwasa kashi dole kai alkafura ka shiga cikin ta ka kwashe in ba haka ba kai da iyalanka ba ku zaman gidan shi yasa ya kamata jama'a mu gane yadda ake rayuwa mu gane yadda ake rayuwa yanzu musulmi a ƙasar america da suka tashi saka ƙuri'a da suka dubi george bush kafiri ne algo kafiri ne amma algo zai faɗa da su akan addini kai tsaye saɓanin george bush in zai faɗa da su zai yi amma a sakai kuma duk haƙƙin da suke nema zai ba su sai suka karkata gare shi in mu sai a ce duk ɗagutu ba wani baki da baki baki duk baki baki ne to da haka ake bi sai a yi raga-raga da mu a ƙasar saboda babu hikima ba mu san yadda sunnar salaf take ba shine salaf in suka taso da politics in suka taso da siyasa an ga inda aka fi karfin su ne duk sharaɗin da aka yi musu sai su bi suna nan har su samu karfi a haka shikenan sai su gagara gashi nan dai shine tsarin da annabi karanta sulhun hudaybiya karanta bukhari wani wulakanci ne ba a yi mishi ba aka ce ba bismillahir rahmanir rahim sai dan rubutun ya tsalle wakilin arna yace mai ar-rahmanir rahim wani kinubibi bismika Allahumma muka sani ba wani arrahmanir rahim annabi yace a share ka duba fa a share arrahmanir rahim aikin wa ake kai zai ka ce duk ta ɓaci manzo Allah ce a share a sa bismika Allahumma manzo Allah ya fi ka sanin daraja arrahman to mata wa ka san daraja arrahman din to ce a share aka sa haza ma salaha suhail ibn amr muhammadan ibn abdullah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sulhun da suhailu dan amr wakilin arnan makka yi da muhammadu dan abdullahi manzon allah bawan allah ko manzon allah sai ni ke tsaye yace to wai bin rikicin da ake ba dan kai manzon allah ne ka ce kai manzon allah bane eh, wani manzon allah a share duk ba manzon allah ke ta jawo rikici ba da ka tsaya a muhammadu dan abdullahi ai rikici manzo Allah yake a share manzo Allah Aliyu to ka san ko ina dole akwai irin mu masu dan zafin kai Aliyu shi ma ya miƙe yace sam yace in share manzo Allah kada a sa ayi sulhu manzo Allah yake ku nuna min tunda shi bai iya ba sai ya sa sai ya share inda Rasulullahi din take sai yace a Muhammadu dan Abdullahi wa kafa billahi shahida duk in kun kishe da ni manzon Allah ne Allah ya she da ni manzon Allah ne haka aka yi wannan wulakanci aka ce sharaɗin farko muhammadu bana ba ka ba makka da kai da jama'arka jama'a ku duba wulakanci kamar a ce kai ɗan zariya ɗin nan ne gaba da baya a wani juyin juyi hali a kora ka ka tafi akwa ibam ran da ka zo dawowa sai ka zo wajen UPE sai a marmaza a je a tara hanya a ce tsaya wallahi in ka shigo za a zub da jini za a yi yaki a hir sai ka ce to ka tsaya dan Allah wannan wulakanci ya wuce wannan ka zo UPE fa duk yan nan na zariya sun makamara ba kuma kai ka hangi tulluwar zariya ka hangi komai da komai amma an ce tsaya nan sai annabi ya tsaya me kuke nufi suka ce bana ba ka shiga ba yace na yadda dan Allah ku duba wannan irin siyasa gashi Allah yace wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla abin da ya rage hadaya kawai ta shiga cikin kasar maka a yanka ta aka ce na ɗaya kenan na biyu duk wanda ya musulunta cikin jama'arka cikin jama'anmu za ka da mana da abinmu don dama mu ne asali annabi ya ce mun yadda umar sai ni ya ce ya manzan Allah mutum ya musulunta kamar da shi wurin kafirai abubakar ya don kwafe shi ya ce ina ruwanka Shi ne manzan Allah wakilin Allah ne akan mu ba ruwanka abin ba daɗi amma ya za a yi annabi ya fi kowa iya siyasa haka aka haƙura duk wanda namu ne ya zo wurinka ka mayan mana naka in ya dawo gurinmu to da ya dawo gida dama annabi ya ce ya yadda haka aka kai wulakancin ka karanta wallahi ko a yanzu kake karantawa sai ka ce gaskiya manzon Allah yana da haƙuri haka ya haƙura da wannan wulaƙancin haka aka zo aka ana cikin haka sai ga wani da gudu ya fito yana shasheka ya manzon Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ashe dan gidan wakilin kafiran ne ya gudu daga makka sai shi wakilin kafiran ya miƙe tsaye ce wani irin sulhu ne za a yi ga ɗana ya zo wurinka amma yan min da ɗana tukuna manzo Allah ya ce amma yan maka sahabbai suka ce ya manzo Allah musulmi ka koma da shi wurin kafirai ya ce sulhu ne yanzu aka rubuta ba zan zama dattijan banza ba haka aka yi wannan abun daga ƙarshe sahabban nan da suka ainihin rinka gudowa daga makka suna tahowa madina annabi yana kaɗa su ku koma ba zan zama mutumin banza ba sai suka je suka kafa daba a zulhulaifa miƙatin mutanen madina yanzu su dai sun bar wurin annabi su kuma ba su isa maka ba shi kenan in mutanen maka suka kintso za su taho kasuwanci misali a ce daga maiduguri suka taho za su ƙetare su taho kaduna sai a fita nan wajen hanyar zariya nan sai a je wajen dogarawa ko wajen hanyar zaɓi nan sai a tare su haka ake da sun zo za su wuce waɗannan sahabbai sai su fito su bubbuge na bugewa su kwashe kayan su janye su zaman su su dai kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wal ahya Sun sun bar makka ba su kai madina ba sun sun bar madina ba su kai makka ba don haka a nan tsakiyar nan suka rayu da suka gallabi kafuran makka duk wani mai jali suka karya jalin shi halar suke ci tun da ganima ce halar suke ci halar ne jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka sai su kafuran makka suka zo suka ce muhammadu wannan takarda ta ka a yaga ta duk wani namu da ya gudo ya zaman shi duk yadda kake so haka za a yi su da kansu to haka ake yi wallahi sai sa mu rinka sanin yadda ake abubuwa in ba haka ba za a kai mu a baro mu yanzu siyasa tana nan ana ta fitowa har yanzu ba mu ga jeran gyan wasu ustazai sun fito ba an bari sai dai kawaliwa ne sai fasikai suwa ne sai suwa na yan giya sai suwa na yan fati sai suwa na yan kaza su kadai ne ake barin su shi kenan su za su yi ta wawa su su yi ta damagon akan haka kuma sai irin addinin da suke so za ku yi kuma su ba su san addinin mu ba ruwansu da shi su gama muku ainihin hayaniya akan addini su koma GRAC ta fati da 'yan mata Allah ya kiyaye to ga shi dai shine shi ainihin wannan babban malami yake cewa sai aka zo min da takarda ta izini da cewa an yarje mini in shiga kuma in wannan yarinya magani wa fi'lan wajadtuha mulqatan a aikace kuwa da naje sai na same ta a rigingine ala sarir tana kan gado a rigingine wato kamar ka ce tana kallon fuska tana kallon sama kenan bi halatin la ya'lamuha illa Allah a cikin wani hali wanda ba wanda ya santa kamar man halin da take sai Allah min ba'afi na rauni wal huzal da kuma rashin sanin abin da take ciki ita kanta bata san halin da take ciki ba jikinta ya galabaita wala tastati an tuharrika illa ra'asaha harakatan khafifa ba ta iya motsa komai a jikinta sai dai ta dan motsa kanta kaɗan shi ma haka wa tasma'u wa tubsiru ba kuma tana iya saurarenka tana iya jinka tana iya ganinka fasa'altuha an jami'il a'rab sai na tambaye ta game da dukkan alamomin da nake tsammanin zai zama su ne waɗanda suka kawo mata wannan larura fa hazzat ra'asaha bin nafi sai ta girgiza kanta duk sai ta ce min a'a duk in nace kina jin kaza sai ta girgiza kai a'a falam a'rif ma za indaha don haka ni takamaimai sai na kasa gane tun yanzu mai ke damunta likitoci sun ce abin ya gagare su mun kuma masu rukuya alamomin da muke tsammani mun tambaye ta ta girgiza kai ta ce a'a sai ce walakin na na zahabna li salatin maghrib to sai zama daidai wannan lokaci na ina cikin mata tambaya sai lokacin sallar magariba eh sai muka tafi sallar magariba fada autu laha fi salati sai na mata addu'a a cikin sallah cewa Allah ya bata sauki a cikin sallah ya mata addu'a sun maraja'ana sa'annan sai muka dawo cikin asibiti atu alaiha suratul falaki sai na karanta mata suratul falaki qul a'udhu bi rabbil falaq sannan wa allahumma rabban nasi اذهب البأس واشف أنت shafi, la shifa'a illa شفاؤك شفاء لا يغادر سقما yace addu'in da ne mata kenan ne mata falaki ne mata Allahumma rabban nasi, ya Allah kai ne ubangijin mutane azhibil ba'as Allah ka tafiyar da wannan cuta washfi anta shafi Allah ka ainihin warakar da ita kai ne mai waraka la shifa'a illa shifa'uk babu waraka sai taka shifa'an la yughadiru saqama warakar ka ba ta barin wata cuta kowace iri kun ji abin da ya karanta mata jama'a fanataqatil fatatu nan take sai yarinyar nan ta fara magana wata kallama ta ci gaba da magana ta furuci ta ci gaba da magana ta bi fadlillahi wahdahu wannan falala Allah ce shi kadai yasa ta tai haka ba wai kokari na ba fa'iza bil abi wal ikhwani bukuna min al sai ga uban da yan uwan sun fashe da kuka saboda farin ciki wa qama abu li yuqabbila ra'asi sai uban ya miƙe dan ya kama kaina ya sumbance ni fa qultu lahu sai na ce da shi la ta'taqid fil ashkhasi kakka samu wata aqida game da mutane kakka kudurta cewa wani ne ya maka wa ataqid fillahi ka kudurta cewa Allah ne ya maka kun ji malaman alheri inda kai ne zai ka ja baya ka ce haba kana wani karkata ka faɗa haba mu na wasa ne likitocin ne me aka yi likitoci da sai ka faɗa haka shi kenan daga ran nan shedanu kai ma sun tasa ka a gaba kenan kuma sai ka mika goshin naka gwangwamin goshin ka kamar na tara goyi sun banta gani amma shi sai ya ce a a dan ya ba a hana wai ka sumbanci goshin wani ba a ya zo karanta littafin al'adabul mufrad ai sahabbai su ne wa annabi amma anan malam ya fahimci wannan mutum zai yi haka ne don ya samu aƙida a kan cewa ni ne ne wata tsiya wahid bali shi kuma bai san a ɗauke shi a bakin komai fiye da cewa shi shi bawan Allah ne shi ne ya ce a'a kar ka sake to kun gani shi yasa Allah ya ji kan malam Aminu Dina Abubakar ba don ya mutu ba kullum in muna magana da shi akan matsalar ruƙuya sai ya ce farin cikin da muke yi shi ne da ya zama kuɗin nan masu aƙida ku kuke yi inda ba ku kuka tinkari matsalar nan ba da babu shakka barna za ta shigo fiye da yadda ake tsammani ko cikin watan azumin nan ina jin ran da an kai azumi kamar sha hudu ko sha biyar sai da muna hira da shi a waya sai da ya mini irin wannan maganar ya ce matsalan nan ta rukuya ba dan Allah ya sa daga wurin matasa ne ta bullo waɗanda ke da aƙida ta gari ba da an samu matsala fiye da yadda take a yanzu to kuna gani da aka samu matasan bid'a matasan ɗariƙa suka ɗauka sai suka har haɗe da maguzanci da bori da bokanci da shamsul ma'arifin kubra da ramlu da wane ne duk suka shiga suka ce duk rukuya ne in dai kana sauraron wannan bakanan ka ji jama'a mun gane wannan da kyau ko abin da muke cewa shine labudda dama ya zama kana da kyakkyawa ingantacciyar aƙida sannan ka shiga harkar nan don in ba haka ba shi kenan sai ka ga cewa kai ma wata tsiya ne don haka ya ce wa ta ƙirfin lahi azza wa jalla ya zan kana da aƙida ga Allah ne cewa Allah ya warkar da ita fa inna Allah arada laha shifa'a fi hadhihi sa'a Allah ne ya nufe ta da waraka a wannan lokaci wa ja'a shifa'u ala yadi abdin min ibadillahi. sai dai warakar ta zo ne ta hanya ta sababin wani bawa daga cikin bayan Allah fakalatil bintu sai ita yarinya ta ce alhamdulillah na gode wa Allah wata kallama ta ci gaba da magana wa qalat ta ce uridu an akhruja min al mustashfa ina so in fita daga asibitin na watsake lafiya ta zo ras. yanzu ga likitoci manya-manya doktawa ne doktawa ne doktawa ne duk da na kitayin ɗinsu amma duk gaba ɗaya aikin ya gagare su ko sai da aka taho wajen alkur'ani yanzu alkur'ani abin wulakanta ne yanzu menene ma wai wahid bali ya karanta duk shin akwai ma wani kokari a ciki qur'ani ne ma da hadisi qul a'udhu bi rabbil falaq qur'ani ce allahumma rabban nasi addu'a manzon Allah ce tana cikin bukhari to ma'ana ruqya kenan ash-shar'iyya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko gashi kuma ta samu sauki yanzu ashe ya kamata irin su wahidu bali yadda ake girmama daktawa ne a ce yana da gida yana da mota yana da albashi gwamnati ta san da shi ya zama irin likitoci irin su wahidu bali su ma aikinsu bai gaza wannan ba a mutunta su haka to amma sai zan gwamnati ta yi musu jafa'i shi yasa al'amarin kuka ga ya kasa ainihin gyaruwa to da gwamnati ta jafa da su al'umma sai su mutunta abin to su ma sai zama ja ya faɗo ja ya ɗauka abin su gwamnati sun wulakanta su ma jama'a sun wulakanta to shi yasa kuka ga wannan baiwar da Allah ya yi wa musulunci ya lal asaf abin da kai sai zama mafiyanci musulmi ba sa cin mauriyarta saboda kawai ba a ɗauki abin a bakin komai ba Allah ya kiyaye to wannan ainihin saboda kamar yadda muka faɗi cewa insha Allahu ta'ala akwai matsalar da muke so za mu shigar amma duk da haka bari mu ƙarasa wannan da ikon Allah sai mu karasa karantawa yace jinniyun yadullu ala makani sihiri da lamba can a karkashin wancan labarin ko yace a koha akhuha da muddatin bayan tsawon lokaci sai dan uwanta yazo dan uwan waccan budurwa kenan wa ne bi annaha bi khairin ya mana albashirin cewa wannan yarinya tana nan cikin alheri ta watsake wa arada an ya azimani sai ya ainihin nufi ya gayyace ni ya du'uni li walimatin khassa sai ya so ya gayyace ni don wata walima za a shirya min walima ta musamman za a yi min godiya kenan farasattu zalika yace ni kuma sai na watsar da haka khashiyata an yakuna ajran dan kai ya zama su nufi cewa sun yi haka ne da nufin sun biya ni ladana jama'a kun je yadda bayan Allah suke ma'ana walima za a shirya mishi dan balarabe haka yake yanzu yanzu nan ka kai bakunta wurin balarabe kasar saudi arabia yanzu nan sai a aika a je a siyo rago guda gasashe gashi nan ko kaji a bare yanzu nan sai ka ga wuri ya cika da alheri ana ta cin abubuwa to wahidu bali sai ya ce a a sai na ki zuwa allah ya kiyaye jinniyun ya dillo alama makani sihiri ga wani aljani ya nuna inda aka binne sihiri ja'ani shabbun maridun wani saurayi mara lafiya ya zo wurina falamma qara'atu alaihi nataqa alaihi jinniyun yayin da na karanta mishi alqur'ani sai wani aljani ya magana a bakin shi wa qala yace innahu muwakkalun bi sihrin shi aljanin yace an wakilta shi ne game da sihirin da aka yi wannan saurayi thumma dullana ala sahir alladhi ya'malu ma'ahu sannan sai shi aljanin ya nuna mana bokan da yake aiki tare da shi ba wai ya nuna shi ya ce na, ba a'a ya ce boka ka ba ka ba ka ba ka ba kuma ta ba 1996 ko 97 muna rukuya muna lacca akan aljanu wata yarinya da ta faɗi ai matsalar kusan kwatan kwatan haka ta faru tana cikin jawabi sai ta so ta faɗi wani boka a tudun jiko to saboda dai tsoron fitina sai aka kawar da abin dan da an faɗi sunan shi yanzu nan zaka ga sojojin Muhammadu sun je sun kwakwaɗe shi to kaga shi kenan abubuwa kuma sun su dawo baya ƙarshen da daga haka kuma sai a ce to lafiya ta zama jaraba a daina to hikimar da ta sa kenan mun fahimci wannan da kyau ko to shi kenan shi Aljanu ya ji ya ce ai ga abokan da yake aiki da shi wa na ala makani sihiri kuma ya nuna mana inda aka binne sihirin fa qala sai yace asiru fi atabatil bab sihirin yana dokin kofa asalin kalmar ataba shine kyauran kofa a larabci in aka huda gida inda ake shiga sai a kira shi albab albab to wannan ainihin katakon ko karfen da kake rufewa shi ake kira ataba an gane wannan da kyau ko to kuma dokin kofar dakalin nan da yara ke zama suna dan wasa ana korarsu ana kiran nan ataba ya ce to sai aljani ya nuna mana cewa asirin yana nan kan dokin kofa ko cikin dokin kofa cewa ya fita, نأمل da sai ya fita. فخرج سيفتا ثم ذهب أهل هذا الشاب إلى المكان المذكور sai su waɗannan dangin wannan saurayi suka je wurin da aka ambata a fahafaru sai suka haƙa fa wajadu sihira sai suka samu sihirin auraƙan mazaƙa wasu yan takardu ne ya gaggu haka ko kuma ganyaye ne gutsatsari wa maktubin alaiha hurufin wato takardu ne gutsatsari an rubuta wasu haruffa nan ka ga wawun nan ka ga fa nan ka ga ha irin da yadda kake gani a cikin shamsul ma'ariful kubra na matsafa sun ma'azabu hafin ma'i sannan sai suka watsa wannan ainihin wato takaddu suka narke su a cikin ruwa wa batala sihiru sai sihirin ya ɓaci walhamdulillahi wahada godiya ta tabbata ga Allah shi kadai to kamar yadda na gaya mana shine a can baya yanzu ya aka malam ya bar aljanna ya tafi sannan daga baya aka bincika wurin sihirin shine don ya hakikanta cewa aljannin ba makaryaci ba ne amma an ba haka ba a can baya ai mun yo inda wani aljani ya ce a je a duba wuri kaza za a ga sihirin da aka je aka duba aka gani daga baya aka gane ƙarya ne kafin a je a duba ne har ya je wani saddabaru ya je ya saka muka kawo shahidi da alkur'ani akan kisar Sulaiman ko a shahidi yanzu abin da muke cewa ya aka yanzu malam ya yadda aljanin ya tafi sannan aka je aka bincika daga baya shine ya samu hakikanin cewa wannan aljani ya faɗi gaskiya ne mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to nan ne ainihin gabar da za a kwana a yau insha Allahu ta'ala amma muna da ainihin sauran lokaci kwatankwacin minti goma haka bayanin da za mu shi shine akan matsalar da musulmin Najeriya a yau suke ciki su kadai a duniya banda sauran yan uwansu musulmin duniya ita ce matsala akan an ce za a yi sallar idi babba wato babbar sallah ranar lahadi ne zuwa shi kuma ƙasar saudi arabia ta ce za ta hau ainihin wato za a hau arafa a ranar ainihin lahadi ɗin nan to nan bayan sallah da kwana biyu bayan ƙaramar sallah da kwana biyu da ta wuce a lissafin saudiya a lissafin najeriya kuma bayan sallah da kwana hudu ne juma'a ta kama da muka yi sallar juma'a anan akan haka ne hudu ba ina fatan ka je ka nemi wannan kasar mun yi cikakken bayani da muka sa mishi hudu ba akan matsalar ganin wata na daga kaɗan na daga abin da na faɗa a lokacin na ce to shekaru kamar shida da suka wuce wato a 1995 hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar ko da goma sha shida matsalan nan ta faru haka bara matsala ta sake faru lokacin da nake fassarar hudu bannan cikin jawabin da nake sai na ce to bana ma za ta faru za ta faru ko dai ta zama an samu tazarar kwana biyu shine ya zama najeriya su yi sallah kamar yau a hau arafa gobe sannan jibi a yi sallar idi a saudi arabia ya zama an samu tazarar kwana biyu kenan sai na ce amma a dukkan kyakkyawan lissafin da na tsaya na yi na ga cewa tazarar kwana biyun ba za ta kai zuwa lokacin ba kwana ɗaya za ta mutu a hanya to gashi yadda na faɗaɗin al'amarin haka ya faru ba dan bokanci nake ba a na bi na lissafa abin ne a ƙarƙashin ilimi na hisabi mathematically kamar yadda kake karantawa ko kake saurare a jarida ko kake saurare a rediyo ko talbijin sai ka jin an gama network ne sai a ce maka gobe za a yi rana a adamawa za a yi ruwa a kaza za a yi ruwa a kaza wannan ilimi ne na hisabi babu shakka tabbataccen abu ne a cikin addinin musulunci mun yi bayanin shi a can baya ya sha bamban da ilmin nuju ilmin nujum shine bokanci ilmin hisab kuma ilimi ne na lissafi da za a bi a gane haka to kamar da yadda na faɗa ɗin gashi haka ta faru to dama a lokacin na ce mu kam za mu kafe a kan lissafin saudi arabia domin in ma ta zo ta faru to muna da hujjar da za mu iya ba ku magana kai tsaye mu nuna matsayinmu to matsayinmu shine kamar yadda na faɗa a cikin wannan kasar cewa mutumin duk da ya hau idi ranar da ake arafa babu shakka ya aikata bid'a me muke nufi da bid'a a nan shine ya canza abin daga yadda yake dama bid'a ita ce ƙari ko ragi ko kuma canji to a nan ba ƙari kai ba ba ragi kai ba ka canza abin daga yadda yake shine sunna abin da ta nuna yau a yi arafa? gobe ainihin a yi idi haka suna ta tabbata duk al'ummar musuluncin duniya akan haka suke duk wani malami da ya rubutun fiqihu akan haka yake to amma matsalar da ta faru shine yan Najeriya suna cewa su za su kafe akan lissafinsu. su Saudiya ma ta tsaya akan nata lissafin kaɗan daga abin da muka ji wasu malamai ko malumma na faɗi shine sun yi hujja da hadisin Kuraibu cewa hadisin Kuraibu ga wasu sahabbai sun ɗauki azumi ranar juma'a wasu kuma ranar asabar suka ɗauka daga ƙarshe sai kowa ya ce to shi kenan za mu tsaya mu akan lissafin mu kuma ku tsaya akan lissafin ku har shi ibn abbasin sai ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu to me ake nufi tukuna da wannan magana shine waɗannan mutanen ƙasar sham su mu'awiya sun ga wata don haka suka tashi da azumi ranar asabar mutanen ƙasar madina su ibn mas'ud eh, su ibn abbas sam da ɗai ba su ga wata ba su ɗaya kenan kuma ba su ji labarin an ga wata a sham ba don haka da gari ya waye sai suka waye gari suna cin abinci kuma wannan haka shari'a take to shine haka annabi ya umarce mu shine la tasumu hatta tarawul hilala kar ku sake ku ɗauki azumi har sai kun ga jaririn wata to yanzu bai halatta musu su ɗauki ainihin azumi ba har sai sun ga wata to su ba su gani ba ba su ji labarin an gani ba shin a wannan hali za su ɗauki azumi ba za su ɗau azumi ba don haka da suka zo suka gani kashe gari sai suka ɗauka to sai daga baya cikin watan azumi ba wai da farko ba a cikin watan azumi wannan da wannan sai suka haɗu wane yaushe kuka ɗau azumi ranar asabar to amma ai mu mun ɗauka tun ranar juma'a saboda mu mun ga wata me yasa ba ku yi amfani da ganin ainihin da sarki aure ba sai ce a annabi ya umarce mu da yin haka to yin haka din nan wannan damirin na ishara da ya amfani annabi ya umarce mu da yin haka to yin haka me yake nufi da yin haka shine kar ku sake ku ɗauki azumi sai kun ga wata to su basu gani ba kuma labari bai zo musu ba sai a daga baya ashe suna da 'yancin su yi abin da suke so ai suke ganin daidai don haka babu hujja ta wannan fannin a cikin hadisin kuraibu annabi bai umarni da ikhtilaful matalai ba shine kowace ƙasa ta tsaya akan yadda take kuma ma mai yin hujja da wannan hadisin mashirmanci ne a yanzu domin akwai abubuwan da a da saboda halin kuncin ilimin kimiyya da fasaha da suka samu kansa a ciki za su iya hujja da wani abu wanda a yanzu in kai hujja da wannan sai ake ce kayi shirme tsakanin madina da ainihin ƙasar sham ko kuma tsakanin ƙasar sham da ƙasar kufa ko basra iraki duk agogonsu ɗaya ne ma a yanzu in aka ce ƙarfe bakwai na safe to duk wannan yankin haka suke ƙarfe bakwai na safe babu bambancin ko minti ɗaya tsakaninsu balle a ce ma akwai bambancin kwanaki ko kwana guda matsala ta ɗaya kenan wadda babu hujja a cikin hadisin matsala ta biyu kuma da'awa akan ikhtilaful mafale me ake nufi da ikhtilaful mafale shine 24 hours differences a samu bambancin awa ashirin da hudu misali tsakanin najeriya da saudiya a ce yanzu ƙarfe takwas daidai na ainihin safiyar juma'a sai a ce to a yanzu kuma ƙarfe takwas daidai na safiyar alhamis a saudiya ko kuma ƙarfe takwas daidai na safiyar asabar a saudiya to in akwai inda muke tsakanin mu da su haka a duniya ko tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa in akwai irin wannan to in wannan ƙasar ta ce ta ga wata to ba ruwanmu da ita domin lissafin mu daban nasu daban to duk duniya babu wannan ina mukabalanta ku duk duniya babu inda ake a yanzu karfe takwas na safiyar juma'a a wani bangaren na duniya kuma karfe takwas na safiyar asabar ko karfe takwas na safiyar alhamis duk duniya babu wannan jama'a mun gane wannan ku karanta littafin taujihul anzar li tauhidil alamil islami fi sawmi wal iftar ɗaya kenan dan haka jama'ar musulmi ku san wannan a ƙarƙashin wannan maganar malikiya su ne as'adul mazahib min baini mazahibi ahli sunna bi hadhihi al mazhabin malikiya sun fi kowa dacewa a ƙarƙashin wannan matsala ita ce suka ce in aka ce an ga wata a wani ɓangare ko wani tsuki daga cikin ɓangarorin duniya dole ne duk duniya azumi ya kama su sai dai in ba su ji labari ba karanta muktasar jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to yanzu matsalar da take faruwa shine me yasa da aka ce an ga wata daren lahadi don haka yinin lahadi shine ɗaya ga watan ramadan na shekarar bana ɗinnan nan da ake ciki me yasa an ji wannan duk duniya saudi arabia ta ƙiyarda da ganin watanmu shine sai dan Saudi Arabia sun ɗauki mutanen Najeriya sakarkaru ne game da matsalar ganin wata wannan ita ce gaskiyar kalma da ya kamata a amfani da ita haka na faɗa muku a cikin wancan kasar ɗin shine su suna da kwamitoci masu ƙarfi game da matsalar ganin wata um, um, um, matsalar ganin wata hukuma ce mai zaman kanta tana da darakta wanda yake daraktan nan yana ƙarƙashin ministan harkokin addini a shekul allama abdullahi turki babban malami da yake hakiki da takhrijin hadisan littafin sharhin aqidatu tahawiyya kaji fa wannan shine ministan ma'aikatar <laughs> ministan ma'aikatar malamin hadisi malamin fiqh malamin komai da komai jama'a mun gane sannan a ƙarƙashin shi akwai daraktoci sannan kowace anguwa suna da wakilai malamai da dattawa to a ƙarƙashin wannan a ƙashin gaskiya babu yadda za a yi mutanen da suke da mataki irin wannan game da wata su karɓi magana daga wurinku wanda in yau duban fari sai dai a ba da lamba waya mai martabawa ne lamba waya mai martabawa ne in ka gani kawai buga ranka kai daɗe na ga wata a ina a fizar sai a ce an rubuta sai an rubuta ranka kai daɗe na ga wata a ina kodin ɗan goma an rubuta ranka kai daɗe na ga wata a ina a bita eh, eh, da fari gombe jama'a mun gane wannan kyau ko je ka da fari gwamba ne ko bita da fari je ka da fari misali an gane wannan da kyau anya yanzu su da suka ɗauki wannan matsala a haka za su iya yarda da mu ɗin nan da a haka muka ɗauki matsalar nan sannan fa su duk wata ne ake bincike mu ko sai watan azumi kake jin muryar sarki mai martaba ta kaza sannan kuma in aka ce yau duban farin nan to gobe ko da tsiya ko da arziki kawai an ga wata dole za a tashi da azumi haka ake a ƙasar nan mun gane wannan da kyau to su kwan aka ce duban farin nan fa ba wai an watsa wa talakawa sanarwa ne kawai ba a'a hukuma in aka yi sallah magariba duk anguwa wakilin wannan hukuma sai ya fito sai ka gansu sun fito malamai ne da tatta suna ta bincike duk kasar gaba ɗaya duk anguwannin kasashen su anya za ka hada da mu to daga ƙarshe abin da zan ce mana shine sunna ta hukunta ko da muna ganin lissafin mu dole shine gaskiya to a ƙarƙashin sunna shine dole mu aje lissafin mu mu dawo mu bi lissafin jama'a ita ce kalmar da annabi ya amfani da ita as-sawmu yawma yasumu nasu wal fitru yawma yaftiru nasu wal adha yawma yudhhi nasu kai azumi shine ranar da mutane suke azumi to mutane anan da ba ka da labarin mutanen duniya iyakan labarin mutanen ƙasar ku kake da shi kamar yadda iyayenmu suka rayu a zamanin nan da ba su da labarin ko ina sai garinsu to don haka a nan annasu ne, ran da mutanen ƙasar ku ke azumi ran nan za ka yi ko da ya saba ma lissafin to amma a yanzu duniya ta riga ta zama global duniya ta zama wata kamar ƙwallo ce ga ta nan ko wata alƙarya ce ka tasa a gabanka duk abin da ake a kowane bangare na duniya yanzu saƙonni ana ji to don haka yanzu an nasu a nan ai mu'zamun nasi karanta littafin silsilatul ahadith sahiha mujalladin farko kismin farko tare da littafin tahzibu sunan na ibn qayyim da littafin naimul awtar na al allamati shaukani da littafin subul salam na ainihin al allamati sanani ga sunan duk suka tabbatar da cewa al-imam turmizi da kanshi da ya rawaito hadisin yace abinda ake nufi da annasu shine mu'zamin nasi mafi yawancin mutane yaushe ne za su yi sallah ranar kaza ga watan kaza to sai ku bi wannan naku su lissafin ku rusa naku jama'a mun gane to saboda yadda lokaci ya kure mana a nan za mu tsaya gobe in muka zo karatu wannan matsalar da ita za mu yi karin kumallo in Allah ya so sannan mu ci gaba da karatu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik